assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwana mata barkamu da wannan lokaci barkamu da warhaka kamar kullum dama ni ta ce a koda yaushe nakan zo muku da sababbin tsaraba yau ma tsarabu ne da yawa da na zo da su a zauna a cikin nutsuwa a saurare ni kuma a kalla da farko dai musamman yanzu 'yan mata da suka tashi aure ga haɗi nan irin na amare amarya ce kawai za ta yi amfani da wannan ga wacce aka sa ma rana farkon sa rana ya kamata ta tuntuɓi lambar waya na gashi a sama zaki gani sai ki kira ko iyaye ko yayi ko yan uwa ko ke kanki da kanki ma amaryan ki neme ni wannan dan bokiti da kike gani akwai babban shi sa'ana akwai wanda yake na tsakiyar shi wannan karamin kenan ba abin da babu a cikin shi haɗi na amarya ina tunanin cewa akwai 'yan mata da yawa wanda tsautsayi ya same su ta hanyar rasa budurcinsu ko ta hanyar yaudara ko faɗi wanda suna tsoron shiga ɗaki saboda ka ango ya gane sun shiga wata matsala to da yadda allah idan ne miki haɗi kika zo kika nema za ki dawo daidai normal ba wani matsala da ango zai gane ke ma za ki ji daɗin jikinki assalamu alaikum sunana fatima ga turare nan na uwar gida da amarya da kowa da kowa turare ne mai kyau wanda in kika turara zai kama bangon daki da labule da komai zai hana shedanu shiga turare ne mai kyau idan kuna so sai ki biyo akwai namban mu a sama sai ki samu